This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17, da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. To jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karanto. 'Yan sanda a Najeriya sun ce a jiya Juma'a 'yan kunar bakin wake sun tada bam a sararin su bahana inda suka hallaka mutane guda goma sha uku da kuma raunata guda goma sha biyar a filin masallacin Idi da ke birnin Damaturu a Najeriya. 'yan ta'addar boko haram na ta kara zage damtse wajen amfani da matasan mata wajen kai hare-haren kunar bakin waken da ake fargabar suna amfani da ɗaruruwan matan da suka sace ne wajen aikata ta'asar. Jami'ai sun ce wata mata ce wadda ta ɗan manyanta tare da wata karamar yarinya 'yar kimanin shekaru goma suka tada bama-baman ana kuma zaton karamar yarinyar ta mutu a sahun waɗanda bam ɗin ya tada. a shekaran jiya alhamis ma wani bam ɗin ya tashi a cikin kasuwa a garin gombe a lokacin da mutane ke ta hada-hadar shefanan sallah karama ba da yi wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hare-hare guda biyu amma sun yi kama da waɗanda 'yan boko haram ke kaiwa boko haram dai sun hallaka dubban jama'a a cikin shekaru shidan ta'addanci a arewa maso gabashin najeriya amurka ta yi tur da wannan hari na ranar alhamis da kuma ranar juma'a sun kuma saba layar taimakawa najeriya da makwabtanta wanda za su yaƙi boko haram a tare jami'ai a iraki sun tabbatar da mutuwar akalla mutane 80 a wani harin bam na kunar bakin wake da aka dana a cikin mota ya kuma tashi a yankin diyala da ke gabashin kasar masu ba da daukin lafiya sun ce mutane akalla guda 50 ne suka jikata a munanan harin da aka kai din a cikin kasuwa daidai lokacin da mutane ke ta hidimar siyayyar sallah a garin da mafi yawanci 'yan shi'a ne mai suna kan bani sa'ad mata da yara na cikin waɗanda harin bom ɗin ya ritsa da su 'yan isis sun ɗauki alhakin kai harin ta kafar sadarwar intanet da cewa sun kai harin ne kai tsaye bisa ga 'yan shi'ar garin kan bani sa'ad dan yana da tazarar kilomita 20 ne daga gabashin iraki a baya dai 'yan isis sun taɓa mamaye yankin diyala kafin sojojin iraki da mayakan kwardawa su fatattake su amma har yanzu ɓangarorin na ta wasan kura da juna wanda ake zargi da buɗe wuta a kan sojojin amurka a chattanooga da ke Ta'Nasi da ana cewa ya kai ziyara a baya watanni bakwai a ƙasar jordan shekarar da ta gabata bincike ya nuna muhammadu yusuf abdulaziz ya ziyarci ƙasar sau hudu a baya kafin wannan ziyara da ya wata bakwai Masu bincike na ta ƙoƙarin gano ko Yusuf ya taɓa haɗuwa da wasu ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a can Jordan. Hukumar bincike ta FBI na sun ce sun tabbatar za su tuntuɓi duk takwarorinsu da suke faɗin duniya don karɓar ƙarin bayanai game da zuwan shi Yusuf zuwa Jordan. FBI sun ce idan aka ce ga dalilin da ya sa maharbin ya yi wannan ta'asa to an yi gaggawa. Sannan ba za a yi saurin cewa harin ta'addanci ba ne sai dai abin da bincike ya nuna lamarin da suka ce sun danganta shi da binciken yanayin ta'addanci domin samun damar zurfafa bincike hukumar sun kara da cewa suna nan suna ta bin diddikin tafiye-tafiyen muhammad yusuf don gano bakin zarar lamarin sun kuma bayyana cewa yusuf yana da alaka yana da bindigogi guda biyu da guda ɗaya kila ya siye ta ne bisa doka akwai kuma yiwuwar saɓanin haka hafsan rundunar sojojin kasar ya ce mai suna re odienu ya ce suna nan suna duba yanayin yadda tsaro yake a wuraren atisayen soja su ga ko akwai bukatar ƙara tsaron ko kuma a'a sojojin da aka bindige dai dukan su zarata ne da suka samu lambobin yabo a kan yaƙi da iraki da kuma afghanistan in ji rundunar sojojin amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka din a washington dc Firaministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya sake sabon lali a majalisar zartarwa inda ya yi musayar wasu ministocin da wasu musamman game da ƙin zaɓar abin da yake ganin shi ya dace da ƙasar game da maganar tsuke bakin aljihu na bashin da yake ganin ya rike musu wuya. Tsipras ya canza ministoci guda tara kama daga kan ministan ma'adanai Panagiotis Lafanazi wanda ya maye gurbinsa da tsohon ministan ayyuka Panos Siklotes haka kuma sai tirifaron alexandresis wanda mataimakin ministan kudi ne wanda kuma ya maye gurbinsa ne bayan eh, nadia valavani ta yi murabus Christophorus Vanadakis masanin harkar ilimi shine ya zama mataimakin ministan tsaro daga ƙarshe aka nada wani masanin shari'a Olga Grovesali a matsayin sabon kakakin gwamnatin Girka. girka dai tuni ta sake zakulowa kuma ta matso sahun gaba a maganar gaggauta maganar Uh, kwaskwarimar tattalin arzikin kasar wanda kuma tuni 'yan majalisa suka sa wannan magana hannu hakan ya sa ministocin kudi na turai suka amince da dankawa kasar bashi mai gajeren zango Hukumar sararin samaniyar Amurka ta NASA ta saki sababbin hotuna da ke nuna sararin duniyar Plato. har hotunan da suka nuna sararin subhana a share da kuma alamar daskarewar sanyi an saki hotunan ne biyo bayan zuwan wani kumbon da suka harba zuwa duniyar da suka kira yar dugurkushiya hotunan sun bayyana a ranar juma'a inda suka nuna saba sararin samaniya din masana kimiyya sun ce za su tabbatar sun daɗa ci gaba da bincike sannan kuma sun tabbatar da cewa duniyar bata wuce shekaru 100 a miliyan ɗari ba wanda kuma hakan ya nuna wannan duniya da muke kai ta girme mata nesa domin tana da akalla shekaru miliyan dubu hudu da rabi. To Madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. Iban eh, da kuma muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar kuturta. Rahotonmu na biyu zai magana a kan illolin shan taba sigari. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da ziyarar da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi ta kai asibitoci domin duba masu jiya a lokacin azumi. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Funtuwa da ke jihar Katsina a ranar 11 ga watan biyu na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Ni ban ga masoyi ba, Allah sarki. shin ko mai sauraro ya san ko ana gadar cutar kuturta kuma ko me ke haifar da yaduwarta a tsakankanin al'umma Cutar kuturta cuta ce wadda ta daɗe a Najeriya. Masana game da lamuran lafiya sun daɗe suna wayar da kan jama'a game da illar cutar. Shin ko wannan cuta ta kuturta ana gadarta kamar yadda jama'a ke hasashe? Ga amsar da Dr. Haruna Usman ya bayar game da hakan. Shi ciwon kuturta kamar yadda Hajiya kika tambaya ba gadarsa ake ba. ciwo ne ƙwayar cuta take sa shi ƙwayar cutar nan dangi ce ta ƙwayar cutar da take sa ciwon tarin fuka ita ta ciwon da take sa ainihin ciwon kuturta ɗin ita ake kira micro bacterial da turanci to ita wannan kwayar halitta lokacin da mutum ya ainihin kamu da ita takan ɗauki lokaci mai tsawo kafin ta nuna kanta a jikin mutum don takan ɗauki misali daga shekaru biyar zuwa haka goma sha biyar ko fiye ma saboda haka a hayyafarta a jikin mutum yakan ɗauki lokaci mai tsawo abin da yake faruwa mutane suke tunanin kamar ana gadon ciwon nan ba gadon sa ake ba kasancewar shi ciwon yana yaɗuwa ne abin da aka fi mai da hankali a kansa ana tunanin kamar ta hanyar ko atishawa ko hanyar majina sannan sai iska ta ɗauki ciwon kamar yadda yana da kamanceceniya da ciwon tarin fuka to a ta wannan hanyar mutum zai iya shaka, to kasancewar mutum yana zaune a gida ɗaya da mai ɗauke da wannan ciwon zai iya kasancewa shi ma ya ɗauka to yasa lokacin mutane suke alakanta a ciwon da cewa kamar gado ne saboda mutumin da ya kusanci mai ciwon a lokacin da yake ɗauke da ciwon lokacin da hayayyafar ciwon ta yi yawa a jikin mutum mutum zai iya ɗauka amma misali ta hanyar taɓawa ko mutum ya taɓa ka ko kuma ku ci abinci tare duka ta wannan hanyar mutum ba zai samu ciwon ba wannan ita ce dai hanyar da ake ɗaukar ciwon sannan kuma kasancewar misali mutum ya samu ciwon ya bayyana a jikinsa har hannayenka ko kuma kafa ta tsire da sauransu irin ciwon ya tsufa a jikin mutum kamar wanda yake da wannan ba zai yada ciwon ba saboda ciwon a ya riga ya karfinsa ya riga ya kamar ciwon ya mutu a jikinsa kamar ya mutu a jikinsa tunda ba zai iya yaduwa ba dama ciwon yana kama fata ne sannan kuma yana kama jijiyoyi na waje shi za ga misali a wani lokacin abu na farko da mutum zai fara ji fata tana yin dindirin kamar ba a jikinsa take ba ko kuma ka ga akwai haka faci faci haka a jikin mutum banda faci facin wani lokacin mutum za ga yana ta shawa da haka kamar mura mm. to a wannan lokacin ne ciwon ya fi yaduwa lokacin da ciwon ya bar wannan matakin har ya kai ga matakin mutum ya rasa yatsunsa ko kuma yatsun kafa da sauransu ciwon da idan ya yi nisa a jikin mutum yaɗa ciwon yakan zama ya yi ƙasa sosai to duk wanda ka ga misali yanzu da ciwo har ya bayyana a jikinsa to yaɗa ciwon zai mm. kasance irin ya yi ƙasa sosai fiye da mutumin da ciwon yake hayayyafa a jikinsa a wancan matakin matakin da na faɗa na baya to tunda shi ciwo ne misali da yake yaduwa ta iska yana da wani rigakafi ne? Eh rigakafin shi ne duk wanda ya kasance ya samu irin kaman faci faci haka a jikinsa akwai abin da ake kira a turanci anesthesia haka bangaren jigun ba an taba baya jin yawa ya din yawa ya din da dan faɗa kaman akwai alamar kaman mura mura sannan akwai irin kumbura na jijiya wanda ba lallai ne in ba likita bane kai ka gane saboda yana kama peripheral jijiyoyi to jijiyoyin sukan kumbura to idan duk akwai irin wannan alamomin aka hanzarta aka tafi asibiti da wuri akwai magani ciwon ba za a iya a dakile shi a wannan matakin yadda ba sai ya kai matakin da zai kai ga gutsitsirewar Dr. Haruna Usman kenan kwararren likita a asibitin kwararru na Rashid Shakona a jihar Jigawa Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka na Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi. Ofishin Ministan Kiwon Lafiya na Jamhuriyar Nijar ya shirya wani taro ga kungiyoyin farar hula domin kawo tasu gudunmawa a yaƙi da shan taba sigari duba da irin illar da tabar kewa al'umma. Sashen tsafta da ke ƙarƙashin ofishin ministan kiwon lafiya da wani rangadi na batakarwa ga kungiyoyin farar hula yadda za su tashi bai ɗaya a yaƙi shan taba sigari mai ƙunshi da iloli da dama ga rayuwar bil'adama malam bawa ɗan jimo ɗaya daga cikin masu ba da horo. Idan eh, mun yi ɗan tunani kaɗan mun sani da ƙasar ta Nijar eh, ta sa hannu bisa wani babban kundi na duniya wanda ake ce ma Commission Cadre eh, wanda ya kamata a tunkari shan taba a doron duniya. To bayan shi kun san da Nijar ta sa hannu ta ce ta yarda da wannan kundi sai Nijar nan a shekara dubu biyu da shida ta ɗauki wata aya doka mai lamba dubu biyu da shida don a yi tunkari shan taba nan a nan ƙasar ta Nijar. Wani tsinkari kuka yi akwai illa gidan kenan. a shan taba ai ba a zancen illa ma ga shan taba amma huskan mu ta likita eh, ba mu gani amfanin da take kama ba a jikin dan adam to amma tun daga gashin mutum har zuwa eh, eh, a kaihun shi na ƙasa babu inda taba ba ta taɓa, muka yi zancen illa ƙididdigar da aka yi ana tsammanin masu ilimin kimiyya ka gane na fuskar likita an gani taba tana haddasa cututtuka kala-kala har fiye da 25 a jikin ɗan adam a wannan ba a zancen illa wakilan kungiyoyi da dama ne daga sassa daban-daban na ƙasa suka halarci wannan taro malam abdu daneto na ƙungiyar kokowar tsadar rayuwa ya furta albarkacin bakin shi ga sha'anin taba gwamnati ta yi bakin nata da ta ce ta hana shan taba cikin taro ta hana shan taba cikin kasuwa ta hana shan taba cikin mota wannan shine bature ke cewa premier park takin farko yanzu saki na biyu wanda za a yi sai an shiga ana gaya ma mai shan taba kamar irin yadda kasar duniya ta ce kowane faken taba a rubuta a ce taba tana kashe rayuwa tana zama illa gare ku mutum ya sani in ya shiga shi ya buɗo maka mu daga bangaren mu abin da za mu ai kaga sun ce za su ƙara mu eh, za su kara mu karhin gwiwa na ilimin da ke gare mu mu kara shi bisa ga abin da rayuwar ta baki bada wadda take sa illa da take kawo ga jama'a mu daga bangaren mu sai dai mu ci gaba da bada magana da bada horo ga mutane duk wani mai shan taba in yana kusa da mu ce mai wani wannan abin da kake ga abin da yake yi ga abin da yake kamar irin yanda mu nuna mu ce mai diba bisa ga fakenta diba bisa ga karanta diba bisa ga duk inda ake saida ta abin da ake rubuta kenan illa ce kake samu kanka gobe wani abin ya samu baka da kaitu duk da kashi cewa da taba ke yi a doron duniya shin ko akwai matakan rigakai malam bawa dan rimo ya ba da amsa kamar haka eto eh, eh, rigakafi dai an ce ya magani babban rigakafi ga shan taba shine kada a fara eh, tunda in aka fara wato barin shan taba aiki ne na gaske wanda ya dade yana shan taba ko yana so ya bari to sai ya zama jan namiji fa yake iya bar shantaba taba shine yasa to muke ma mutane kanda sai tu yara kankana matasa da kada su shiga wannan tarko na shantaba taba dolan duniya ana tsammani miliyan dubu dari da miliyan dari uku wanda suke shan taba to kuma ana tsammanin taba ta tana kashe mutane miliyan shida ke mutuwa a doron duniya kowace shekara to kuma ana tsammani duka eh, kowace eh, kika da ke wucewa ana tsammanin mutum shida suna mutuwa a doron duniya sabili da shan taba rigakafi dai ya yi magani sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani uwar gidan gwamnan jihar bauchi hajiya khadija muhammad abubakar ta kai ziyara asibitin kofar ran bangaren da ake kai mata masu juna biyu domin haihuwa inda kuma ta basu tallafi da kokarin da take na tallafawa marayu da marasa galihu uwar gidan gwamnan jihar hajiya khadija muhammad abubakar ta ziyarci asibitin kofar ran inda ake kai mata masu juna don haihuwa ta miƙa musu tallafi kuma mata asibitoci kun san dai cewa wannan wata ne na ramadan wata ne mai alfarma da falala da yawa kuma wata ne da ake son a ƙara ayyukan alkhairi a kuma tausayawa jama'a musamman ta fannin ciyarwa an kaddamar da tallafi na ciyarwa da aka yi na watan ramadan da aka rarraba a zaurukan tafsiri amma mun san cewa akwai 'yan uwanmu mata da allah ya dora musu laruran rashin lafiya suna kwance a asibiti shi yasa muka ga cewa ya dace mu fito mu ziyarce su don mu duba halin da suke ciki mu gaishe su mu musu addu'a ta eh, addu'a alheri da fatan samun lafiya sannan kuma mu duko dan guzirin abin da ya sauƙaƙa su ma mu basu domin samu alherin da aka samu a waje. mun zo mun ga mata musamman mun zo har mun ga mata masu naƙuda muna adda ubangiji Allah ya sauke su lafiya Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Hajiya Khadija Muhammad Abubakar kenan majinyatan sun nuna farin cikin su da tallafin da ta miƙa musu gaskiya mun yi munna mun yi farin ciki Allah ubangiji ya ƙara taimako Allah ya sa a dace Amin ya Allah mun gode fa Allah ya ƙara buɗe Allah sa ka kwana wasu kenan daga cikin majinyata da suka samu tallafi a wajen uwar gidan gwamnan jiha hajiya khadija muhammad abubakar amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Funtuwa da ke jihar Katsina a ranar sha 11 ga watan biyu na wannan shekarar. A yau za mu kawo irin tambayoyin da mahalarta taron suka yi wa malama Haulatu Sa'idu ɗan baba a game da muhimmancin zuwa awo. Sunana Raliya Hassan ruwa Ina tambaya gama da alamomi da suke iya faruwa ga wajen irin wannan alama ta ciwo na tsinkau-tsinkau shi ma ta hanyar shi kana iya rasa rayuwarka kuma kana iya shiga wata matsala wadda take ita ce to shi ne nake so in san wai irin alamomin na ji na fahimta akwai alama ta faduwar gaba ta ciwon kai to bayan nan kuma akwai wata alama ne wadda take haɓoye ko da ƙarama ce don ka sani ko kana zaune ka ji za ka iya fahimta da i za ka yi maza ka zo saboda wannan alama karama ce banda alamar ciwon kai da ta faduwar gaba da ta kumburin kafa da muka hidi akwai hisga kana zaune kawai sai ka ji kamar ana fisgar ka ta baya daga wannan fisga ka dan fara jin juwa kahin ta yi gaba ɗaya ta kan yi talafa takan yi talafa to daga baya kuma idan ka ji kamar ka ji sauki ka fara hidindimin ka abinda za a ce wance ta faɗi tana can tana fisga tsinkau tsinkau ko ciwon tsinkau tsinkau to wannan fisga wanda duk ya ji ta ita ma alama ce ta cewa tsinkau tsinkau na ta he ki maza ki je asibiti ko ki kira wani na kusa da ke in kin ga ba kya iyawa dan ya kai ki asibiti a taimaka maki da abin da zai kare ki daga fada cikin wannan ciwo mai haɗari na tsinkau tsinkau kin fahimta kin gane banda faɗuwar gaba kumburin kafa ciwon kai mai tsanani kumburin jiki gaba ɗaya, ko da kafa bata kumbura ba suna na firdaus yusuf usman ai duk sanda kuka zo muna muku awon fitsari ko kuma me muka ce muku a dangane da awon fitsarin abu biyu muke nema daya akwai ciwon siga da ke kama mai haihu wanda kuma cewa idan ta haihu yana iya tafiya ya batta daya kuma yana daga cikin dalilin wannan ciwo na tsinkar tsinkar wanda idan muka ganki da shi duk sati muka ce ki dawo wanda za mu yi ta aunawa har sai mun ga cikin yadda Allah ya yi sauki ko ma ya tafi in ya kai ga har cikin ki ya tsufa muna baki gado da yanzu haka ba muna da wadda take kwance bisa gado kuma ta zo nan wurin kin gane ko wannan awo da kuke zuwa duk sati hudun da kuke dawowa muna wannan awo kuma muna ɗaura hannu ta nan ana ganewa banda wannan ciwon kai mai tsanani da juwa da kun ji wannan to ku abin na ke so in ƙara faɗakarwa akai shine ƙarancin jini ni haƙuri abin ya ɗan shige mani ƙarancin jini Karancin jini yana kawo matsala wurin haihuwa wanda shi ma yana kawo barazana ga mai ciki shi yasa duk sanda kuka zo ake maku wannan awon na jini a tantance shin jinin ka ya fara ja ko ko yana nan yanda yake ko ya ci gaba. Karancin jini ga mai haihuwa ma na nakuda ba ta kankama in wannan jinin bai wadata ba. Saboda jini ne wanda za ta yi amfani da shi kuma har ya je ga ɗanɗan da ke cikin cikinta shi ma ya amfana da wannan jinin. Saboda haka me alamomin karancin jini akwai kumburi akwai juwa akwai ka ji harshen ka ya ɗauke ba miyau sosai duk yana cikin alamomin karancin jini da kumburi na jiki da kumburin huska duk alamomi ne na karancin jini da matsanancin ciwon kai da matsanancin ciwon kai kuna ji ko akwai mai wata tambaya sunana asma'u khalid tambaya ta anan in mutum yana jin alamomin ciwon kai haka da faduwar gaba amma kuma cikin bai kai sanda za a zo awo ba ana iya zuwa kwarai kuwa ana iya zuwa asibiti ciki ko wata biyu ne kika ji baki a jin lafiyar shi kina iya zuwa ki anshi kati a diba lafiyar ki kin gane ko saboda ita wannan larura tana iya zuwa har ga ciki wata daya tana iya zuwa ma dama kana dauke da ciki baka sake in dai ka ji wannan alamomin sai kai maza ka zo asibiti sunana bilkisu usman tambaya ta anan kin yi magana akan maganar jini wata za ta zo asibiti a auna ta sai a ce tana da karancin jini shin akwai wasu abubuwa ne da ake cewa ta je ta ci koko za a ba ta shawara game da abin da za ta ci wanda zai inganta lahita kin gane ko za a iya cewa ka ce sinadarai waɗanda suke taimakawa wurin yin jinin jikin mutum kamar su wake anta kwai kifi wara da kayan lambu su ne ake ba mata masu ciki shawarwari kuma ba ɗauke da ƙarancin jini ba ko lafiyar kalau ana son ka rika cin wa'annan abubuwan domin lafiyar ka ta ƙaru ta inganta sunana salaha ashiru daga unguwar wanzamai tambaya ta a nan ita ce ai mana bayani ta yaya za ka gane to kana ɗauke da cutar zazzabin cizon sauro saboda ka gane tun wurin a maka magani za ki ji zazzabi ko da ciwon kai masassara mako gwari-gwari masassara da ciwon kai su ne alamomin zazzabin cizon sauro kuma ka ji ba ka iya cin abinci bakin ka babu daɗi su ne wa'annan Suna assalamu alaikum sunana sa'adiya lawai bagari road to malama ina son a faɗakar da ni kan cewa idan ka zo naƙuda irin fayan nan da take tafowa mai ƙarfi wadda sai ka zo asibiti ake cire maka akwai wani rigakafi da ake yi a kanta rigakafin shine ka zo awon ciki tun cikin kana wata uku hudu sai ka zo ka anshi katin awo tun daga nan zaka hidi matsalolin da kake samu idan kana dauke da juna biyu don a san rigakafin da za a tanadar maka kina ji ko kuma masu irin wannan faya ba a shawarta su su haihu a gida ko kana da faya mai karfi ko ba kana mai karfi mafi alkhairi shine ka zo asibiti ka haihu Duka-duka a nan muka zo karshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu dauke da wani sabon shirin. Murja baba. Allah sarki ta baba iya mai tarbiyya Allah sarki tarbiyyar ke marari domin Allah sarki da fami in dacewa don Allah sarki wanda komai ban ga masoyi ba Allah ba ni masoyi To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Layya layya layya layya layya mahaulilo. Layya layya layya layya layya mahaulilo. Farin fure na da ban sha'awa tangaɗi na kunin dawa zama na aure da ban sha'awa lada nake so mu same su. Ban da komai ban gamsoyi ba Allah ba ni masoyi. To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To kungiyar 'yan ta'addar ISIS sun ɗauki alhakin kai harin da aka yi a shingen 'yan sanda a kusa da babban birnin ƙasar Saudiya wato Riyadh. jami'ai a saudiya sun ce wani yaro ne dan kimanin shekaru goma sha tara ya tada nakira a cikin mota a lokacin da aka tsare shi a wajen yaron da ya mutu a harin an bayyana shi a matsayin wanda bai daɗe da gilla wuyan kawunsa ba wanda wani kanar ɗin sojan ƙasar ne a ma'aikatar cikin gida ta saudi kamar yadda labarai suka nuna a talabijin ɗin ƙasar harin dai ya faru ne a kusa da wani gidan wakafi mai suna hayir mai dauke da ɗaruruwan fursunonin da aka yanke hukunci bisa alaƙa da aikata ta'addanci da sunan jihadi 'yan sandan da abin ya ritsa da su suna cikin koshin lafiya sannan ana ci gaba da binciken lamarin bisa yadda aka ruwaito daga gidan talabijin na kasar yadda su ma suka ji a ma'aikatar harkokin cikin gida ta saudi arabia Haka kuma, ‘yan sanda a Najeriya sun ce a jiya Juma'a ‘yan kunar baƙin wake sun ta da bam a sararin su bahana a filin masallacin Idi da suka hallaka mutane goma sha uku sannan kuma wasu guda goma sha biyar suka jikkata a masallacin a garin Damaturu da ke Najeriya. ‘Yan ta'addar Boko Haram dai sun daɗe suna kai hare-hare sannan kuma sun zage damtse a ‘yan tsakanin nan wajen amfani da matan da suke kai hare-hare da su wurin ƙunar baƙin wake wanda ake fargabar cewa suna amfani da ɗaruruwan 'yan matan da suka sace ne a baya jami'ai sun ce wata mace ce da ta dan manyanta tare da wata yarinya karama yar kimanin shekaru goma suka tada bama-baman wanda kuma a cikin bam din ya kashe ita yarinyar yar karama din a shekaran jiya alhamis ma wani bam din ya tashi a jihar gombe inda ya hallaka mutane a cikin kasuwa suna kokarin yin cefanen sallah wanda kuma hakan ya nuna tagwayen hare-haren ba wanda ya ɗauki nauyinsa amma abin ya yi kama da irin hare-haren da ƙungiyar boko haram suke kaiwa a amurka kuma amurkan ta yi tur da harin da aka kai na ranar alhamis da ranar juma'a sun kuma saba layar taimakawa kasar ta najeriya da makwabtanta wajen tabbatar da sun yaƙi matsalar ta boko haram to madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.